Saɓanin mafi akasarin jihohin arewacin Najeriya a jihar Sokoto an sami fitowar jama'a sosai a rumfunan zaɓe inda a wasu guraren ma adadin masu zaɓen na ƙoƙarin zarta na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da aka gudanar makonni biyu da suka gabata wannan ya sa duk da yake an soma zaɓen cikin lokaci to amma wasu rumfunan zaɓe ba su rufe ba har ya zuwa karfe biyar na yamma a iya cewa dai zaben ya gudana salon alun a mafi yawan rumfuna to amma kuma an sami hatsaniya da rigingimu a wasu sakamakon zafafar fafatawa tsakanin manyan 'yan takara biyu na jam'iyyun apc da pdp kamar a rumfar zaɓe ta da bagi da ke mazaɓar fajaldu a ƙaramar hukumar mulki ta dangi shuni ni muhammadu maɗa sunana to wallahi zabe ana nan dai an cuɗe da muna nan tun da safe ko da rana ta hito muna nan kan layi har yanzu sai an mun kusa kai ga layi abi a yamuci abi an hana ai zabin kamar me yasa watakila kake gani mutane suke wargaza layin ko da an fara ka san tun da kowa ra'ayin shi yake so kowa so yake za a ce shi a gaba in wanga ya ga wanga yana so ya kokari ya taya nemi inci ne sai shi ko to ya kokari hana ba jami'an tsaro ne babu jami'an tsaro gaskiya amma me kake gani ya kamata a yi don a yi wannan gyara to ya kamata a bidi jami'an tsaro a yi adalci a gyara kowa ya zaɓi hankali kwanci jamila abi malama jamila ga ki tsaye da katin ke kuma baki sami jefa kura me ke faruwa ne a rigima an ka kama shi na sa da sai kuma abin ya tsaya a wallan to yanzu menene fatan ki wata ta ina roƙon da Allah sa a gaba lahiya sunana uh, muhammad aminu dunguza ni ne apo1 na model primary school da bagi oo2 to gashi na ga mutane ah, su yi Cirundo ba su yi zaɓe ba kuma kamar na ga kun gami kayan aiki ne yake faruwa e to sun ƙi bari mu yi zaɓe saboda party agent ɗin su suka kawo muna matsaloli shi yasa muka ce to bari mu tashi don akwai party agent ɗin da ya yi yunkurin ya buge fiye ɗinmu da katako har ya ɗauko katako zai buge sai aka ɗan rike. ya za a da sauran ga mutane na maza da mata cikin layi kuma ba su jefa ƙuri'a ba. to in muka ce mu tsaya mu ci gaba da zaɓe komi na iya faruwa da mu shi yasa mun ka yanke shawarar cewa za mu tsaye da zaɓe har sai in sun shirya kansu in kuma ba su shirya kansu ba sai mu wuce kawai da da muka riga muka yi a accrediting. A jihar Zamfara dai zaɓen ya gudana ne tare da karancin fitowar jama'a lamarin da ya sa akasarin rumfunan zaɓe suka rufe tun misalin karfe biyu na rana to sai dai rahotanni sun nuna cewa ba a sami gudanar da zaɓen ba a wasu yankunan da ke fama da ƙalubalen tsaro musamman wuraren da al'ummar su suka tarwatse a jihar kebbi ma an soma zaɓen cikin lokaci aka kuma kammala jefa ƙuri'a cikin lokaci sakamakon karancin fitowar jama'a a zaɓen murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria